shida ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatul ashrar na shekhu al'allama wahidu abdulsalam Bani hafizahullahu wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wanda addinin musulunci ke takama da shi wajen tinkarar bokaye da matsafa da 'yan sihiri da masu secret societies da masu gidajen juju da waɗanda suke harkar cultism duk wani boka ko mai tsibbo wannan littafi ya sanya sakali na alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya tinkare shi don ya yaƙe shi yaƙin gaskiya da gaskiya in ya so ya tuba shi in kuma bai tuba ba hallaka ta tabbata ainihin a gare shi munasaba akan wannan ainihin wato an samu wasu sun yi tambaya akan kalmar da nake faɗi kullum za a fara ga ta ne amfani da ita a yau ma kalmar cultism shin wannan menene ma'anarta waɗannan karatuttuka da muke mune wa 'yan ƙauye da 'yan birni ne mune wa 'yan boko da waɗanda ba 'yan boko ba shi yasa kowa sai a faɗi nashi kai mutumin gari in aka ce tsafi juju bokanci bori tsibbu kafin abin da ake nufi dan boko kuma aka ce secret societies aka ce cultism ya san abin da ake nufi ƙungiyoyin asiri waɗanda ke yawo musamman a cikin jami'o'i da manya-manyan garuruka irin su abuja kaduna kano lagos fatakwal da makamantansu waɗannan ƙungiyoyi ne na asiri waɗanda tsafe-tsafe suke da jinin mutum tsafe-tsafe suke da naman mutum tsafe-tsafe suke da ainihin ɓangarorin jikunan mutane to harkar cultism ma'ana harkar tsafe-tsafe cin naman mutane da tsafi da jikin mutane al'amari ne wanda yake yana yaɗuwa a ainihin cikin jami'o'in ƙasan nan yaɗuwa fiye da yaɗuwar wutar daji a cikin karmami. kamar yadda muka misali a can baya muka ce har Allah maɗaukacin sarki ya sa da dama daga cikin jami'o'in ƙasar nan Allah ya raba su da wannan bala'in amma kafin haka a Najeriya na ce a sani na babu wata jami'a da ake ƙungiyar asiri 'yan kalfizim suka kai matuƙa suka yi ƙarfi ba don kuma ba don sun samu haɗin kai da masu mulki da 'yan siyasa kama ainihin Ambrose Ali University wato Edo State University jami'ar jihar Edo wadda ainihin take garin ikoma in ka baro benin city kana tahowa kafin ka iso auci za ka samu wannan jami'a wannan jami'a ta yi kamarin suna kusan a yanzu kam babu jami'ar da ta kai jami'ar jos ainihin wato kungiyar asiri matukar ainihin wato irin waɗannan abubuwa ɗaliban jami'o'i sukan shiga cikin ƙungiyoyin asirin nan ne domin su samu biyan buƙatar su na rayuwa da kuma cin jarabawa saboda za a samu manyan mutane ne manyan shaidanu na cikin gari manyan alhazai manyan kif manyan 'yan siyasa manyan masu mukamai waɗanda duniya suka tasa gaba suna neman biyan bukatunsu to a al'amarin a cikin gari ba su cika cin nasara ba shine sai kaga an kafa gidan juju a tsakiyar gari ko a cikin GRA ko an je an kafa ainihin gidan juju a cikin wani daji ko makamantan haka to sai suka ga asirinsu na yawan tonuwa shine sai suke haɗa kai da wasu malaman jami'o'i da wasu ɗaliban jami'o'i sai a rinka yin harkar cultism ɗin a cikin ainihin jami'o'i sai ya zama ta wannan hanyar duk ɗalibin da ya shiga cikin ƙungiyar ainihin cultism ɗin ƙungiyar asiri ɗin zai rinka samun ɗan kuɗin kashewa zai rinka samun 'yan motocin hawa da 'yan daloli da 'yan buƙatu sannan duk sanda ya zan yana cikin ƙungiyar nan duk wani malami da ya ɗaga mishi ainihin hannu a kan hanci za a ja kunnen shi in ko ba haka ba a cinye naman shi don haka sai zama ɗalibi yana da garanti ya ji shegantakar da zai ya fi ƙarfin dokan makaranta ya fi ƙarfin hukumar makaranta ba a isa a kada shi jarabawa ba in malamin nan ya kada shi jarabawa a kama shi a je a nuna mai inda ake yankan mutane a ce a hir ya hankali don haka ya je gyara jarabawa kuma in aka samu labarin ya faɗi to shi kenan da jinin shi za a yi kaza kaza rana kaza kaza kaza kaza kaza duk suna irin wannan shiganta ko misali makonni biyu da suka wuce an kama wajen ɗalibai arba'in a jami'ar abuja akan zargin irin wannan kalsizin din to al'amura ne waɗanda wajibi ne babu shakka akwai haɗari ka tura ɗanka cikin irin jami'o'in nan ya tafi ya zauna a matsayin yana karatu gaskiya saboda Allah akwai buƙatar ka baiwa ɗanka kyakkyawar tarbiyya ko kuma tun farko ɗanka ya je ka dawo Allah maɗaukacin sarki ya tsare wannan shine cultism duk sanda kaji an ce cultism abin da ake nufi kenan insha Allah Allah ya taimaka shine ainihin malam bai gushe ba a cikin wannan littafi nashi yana kawo mata yana kawo mana tahsinatun bidda sihir irin ainihin wato magunguna addu'o'i da za a samu tsaruwa da izinin Allah daga ainihin wato sharrin bokaye da sihiri da matsafa domin kullum muna ce maka kar a je wurin boka ka a je wurin ɗan tsubbu ka a sha rubutun sha ka a karɓi guru da laya ka a karɓi kaza ka a to sai ka ce wai shin to menene mataki sai aka ce maka duk sanda gari ya waye ka samu busassun dabino da ake kira ajiwa musamman na madina to wannan ajiwa din nan in ka same shi kai sammako ka ci guda bakwai kafin ka ci wani abu in Allah su za ka samu katanguwa daga ainihin sharrin sihiri tsafi sammu da duk wani abu a wannan yinin da ikon Allah jama'a mun gane in ka je Madina ka tambaya ina ajuwa zaka gan shi yafi kowanne dabino tsada musamman a Madina to sannan alwala duk sanda zan kana zaune cikin alwala cikin tsarki zai zan kana da ainihin masu gadi mala'ikun rahma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ku rinka tsarkake jikkunan ku Allah madaukakin sarki ya tsarkake ku domin kuwa babu wani bawa da zai kwanta cikin tsarki sai ya zama mala'ika ya kwana tsakanin tufafin jikin shi da fatar jikin shi wanda wannan mala'ikan me yake tsaranka yake yi duk sanda ka juya miƙa kai kaɗan canza kwanciya sai wannan mala'ika ya maka addu'a bayan tsare ka da yake ya rinka ya Allah wannan bawa naka ka gafarta mishi domin ya kwanta cikin tsarki mun ji wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda ainihin al’imamu imam Tabarani ya rawaito shi da ainihin isnadi mai nagarta sannan kuma muka sake bin cewa kula da sallar jama'a ya zama sallar jama'a kana kula da ita kar ka sake in ba tsautsayi ba ya zan sallah bata same ka ba a cikin jama'a in har baka samu wannan masallacin ba ko ma wancan masallacin in baka samu ba to al'amari ya zama maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kai zama da gangan ko dan shegantaka ko dan wani abu daban a'a lallai zuwa sallar jama'a wajibi ne zuwa sallar jama'a wajibi ne ga duk ɗa namiji balagagge zuwa sallar jama'a ga mace abu ne mai falala abu ne mustahabbi shari'ar musulunci ta so har in matarka ta sanya hijabi ta ce za ta je masallaci manzo Allah ya ce a her kakka sake ka ainihin hana ta in ka hana ta kuma Abdullahi dan Umar ya ce Allah ya tsine maka albarka jama'a mun ji wannan da kyau ko saboda haka ta ce za ta je masallaci babu yadda za ka yi gidan biki gidan suna kan wannan shehu Usman ya ce a hana su a hana mata zuwa gidan biki a hana mata zuwa gidan suna abin da shehu usman ya ce kenan manzo Allah kuma ya ce a basu su je wurin masallaci kaga abin da shari'a ta ce kenan amma ka dubi yadda shaiɗan ya wa mutane fa baddala alladhina qawlan ghayra alladhi qila lahu ya canza musu abin da ake nema a bar mata su je masallaci a bar su su je wurin addini su je su ji wa'azi su yi kaza su yi kaza ya kai matuƙa ranar sallah manzo Allah yake karama ko babbar sallah ya ce mata duka a fita filin idi yan mata rikakku yan poli yan university yan sakandare, yan jss berori masu haila masu kowa duk a tarkata manzo Allah ya ce kowa ta fita masallaci wata tisha manzo Allah ba ni da hijabi yaya na iya manzo Allah ya ce kawarki ta ara miki mana lallai dai a je masallaci ɗin na ranar idi Me haila sai ta ainihin zauna a masallaci in aka zo za a yi sallah sai ta janye jikinta in aka idar da sallah sai ta ainihin shigo cikin sahun mata yan uwanta ranar idi ta zauna ta ji wa'azi ita ma ta yi addu'a da ake yi a ranar idi duk kishinka kishinka ya zama ala hududi shari'atul muhammadiyya sharri ne ke zan ka ya ƙetare yadda ainihin shari'a ta kawo a'a kishin ka ya tsaya a inda shari'a ta ce amma ka duba yanzu wannan magana wani yana jin ta a kasar zai ga mishi nauyi ya za a yi aban mata su je masallaci to amma kuma ya manta yana barin matar shi tana zuwa gidan biki tana zuwa gidan suna sai kuma ya ce zumunci ne duk wanda ya zo maka gidan suna duk wanda ya zo ranar aurenka bai zo zumunci ba fa jama'a musulmi mu san zumunci addini ne ba al'ada ba ce ba maguzanci ba ne ba bidi'a ba ce to me zumunci a wurin shari'ar musulunci shine ka je ka ziyarci mutumin da ba ka neman komai a wurin shi ba wata harka da ake a gidan shi ba gaira babu sabab haka siddan ba siti ba saɗaɗa ba bashi ba neman kujerar umara ba kiran biki haka kawai sai a ganka ka zo gidan mutum lafiya sai ka ce na zo ziyara ne na zo sadar da zumunci to a nan ne hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim wani bawan allah ya tafiya musamman zai shiga wani ƙauye sai wani mutum ya zo ya biyo bayan shi bawan Allah ina za ka yace zan shiga ƙauyen nan ne me za ka je ce zan je ziyarar wani ɗan uwana ne saboda Allah yace ba wani abu da kake nema ba alfarma ba wani bashi ba komai yace haka siddan sai yace ni da ka ganni mala'ika ne na rikide na zama mutum Allah yace in bi bayan ka in na ji saboda Allah za ka ziyara in ce ya gafarta maka jama'a kun ji ziyara kun ji sadar da zumunci amma ina ɗaurawa 'yata aure sai ka zo ma'ana wannan aure ya kawo ka ba sadar da zumunci ba ne a'a an sa maka sadaki sai ka taho ka zo ne in biya maka sadaki a'a ka ji na dawo aikin hajji sai ka taho ka zo cin bagaruwa da shan ruwan zanzan ko kuma karba alhaji ya dawo lafiya ko makamantan haka ma'anar ziyara saboda Allah ake to sai a ce ya auri mace ya hana ta zumunci ba zuwa gidan suna ba zuwa gidan biki wannan ita ce ka'idar addinin musulunci ku karanta littafin wasiƙatul ikhwan na Shehu Usmanu littafi ne da ya yi shi don ya tinkari bidi'o'i da ta'adin da ainihin yake faruwa a ƙasar Hausa irin waɗannan bidi'o'in taron suna bidi'o'in taron biki abin da ya shafi irin shaye-shayen magunguna ka sha maganin maciji ka ce ka sha maganin kunama ka sha maganin bakin karfe duk waɗannan shehu Usman ya ce duk ba addinin musulunci ba ne wajibi ne a guje su to amma abin mamaki mutane sun watsar da su kowa alkafira yake kawai sai ya naɗi shi kenan sai ya fito matan shi kuma sai ta sanya ainihin da sai ta tafi gidan biki jama'a mun gane wannan amma saboda munafunci sai ka ji an tashi ana cewa mu ya shehu usmanu ne mu masu cin tabarrukin waliyai ne Me ke ce tabarrukin waliyai ma'ana ku cinye musu tabarruki su kuma ku basu babu albarka abin da suka faɗi na sunna ɗin nan sai ku bi sai zama ba su kuka bi ba amma kun bi sunna ne to shine tabarrukin waliyai in ba haka ba shi waliyin tabarrukin wannan waliyi ya ci ya zama waliyi manzon Allah ya bi sannan ya zama waliyi duk waliyin duniya in ba manzon Allah ya bi ba kowane ne shi fatakke ne ba ba ne sai dai zama waliyin shaitan to ya samu walittaka ne ta hanyar biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana son ka ci tabarrukin shi a'a sai kai ma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku haɗu baki ɗayan ku kun zama almajiran manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu to ne ainihin sai malam ya sake kawowa cewa ainihin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda aka samu mutum uku a birni ko a ƙauye matukar ba su tsaye da sallar jama'a sai shi dan ya same su ya dafi makon su ya riƙe su a hannun dama da kyau ya rinka sarrafa su yadda yake so sai annabi ya ce domin ko dama kyarkeci ai yana cin kangararriya akuya ne kowace akuya dare ya yi ta koma gida ita kuma wannan sai a lokacin ne za ta tsaya daji tana watan gaririya in ce ko kura ya biyo yana lalube ai ita yake ci ma'ana duk sanda ka ware kai kaɗai kake sallah kai kaɗai kake komai duk sanda shaidan ya taso yana da ainihin wato dama akan ka fata-fata da kai Allah ya shirya da mu muka ji cewa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi malam yace al alhismin rabi' al rabi' hisni wato tsari na hudu shine kiyamun laili tsayuwar dare me ake nufi da tsayuwar dare sallah abin da ya shafi zikiri karatun Alkur'ani, salatin annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a tasbihi istighfari duk wani abu da ka tashi kai daga cikin waɗannan da daddare shi ake kira kiyamun laili ba wai sallar dare kaɗai ba a'a kar mu kar mu kayyade sallar dare da cewa ita kaɗai ce kiyamun laili a'a in kai ka je kai sallar dare wannan kuma ya zan bai yi sallar dare ba sai ya zauna ya karanta alkur'ani ya kwanciya shi dukkan ku kun yi kiyamun laili jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to abin da yasa aka fi fifita ita sallah saboda ita sallah tana ɗauke da shi kanshi karatun alkur'ani tana ɗauke da salati tana ɗauke da tasbihi tana ɗauke da istighfari tana ɗauke da sadar da zumunci tsakanin kai da dukkan salihan bayan Allah saboda a cikin da ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina zaka yi sallama ga dukkan bayan Allah na gari kaga sadar da zumunci to wannan na daga sirrin da yasa sai ake titita sallah daga cikin sauran bangarorin qiyamul layli amma wannan baya hana dan ka tashi kayi salati ko kai ibada ko kai addu'a a ce wai ba kai qiyamul layli ba a kai qiyamul layli abinda Allah yake wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda lallai da daddare din nan ka tashi kayi ibada da shi alqur'ani yin ibada da shi ta hanyar karanta shi ta hanyar nazarin shi ta hanyar gane fassara shi ta hanyar koyon karatun shi ta hanyar karatun shi a cikin sallah to a nan ne karatun da muka gabatar wanda lokaci ya kure mana a baya muka ce wannan a ƙashin gaskiya ya tabbata a cikin sunna cewa Aisha ta ce ko a azumi ko ba azumi ba annabi baya wuce a goma sha ɗaya ma'ana raka a goma sha ɗaya ita yake yi da watan azumi ne ba da watan azumi ba haka Imam Malik ya rawaito haka Bukhari da Muslim suka rawaito an samu cewa annabi ya ba da izini akan za a iya ragewa to shine abin da na faɗa mana saboda waɗannan sunnonin kar a zo a yi aiki da su nan gaba ka zama kai ne shehin malami ga furfura ga sage, ga kandiri ga malafa ka je sarkin musulmi ka ruɗa sarkin musulmi tun da kaga bai iya karatu ba ka ce ai ranka daɗe babu wannan gaba ɗaya shi kuma sarkin musulmi tun da jaruwal majalolu ne muta allakun duka shikenan sai ji ka jama'a mun gane wannan da kyau ko ana faɗe ne yanzu ka gane abin da ake nufi ma'ana sallar dare in aka zo masallaci za a yi tarawihi ko za a yi ashan ko za a yi tahajjud duk abu ɗaya ne da ɗan juma da ɗan jimmai da na jume da jimmai da jimmalo duk menene ba haihuwar ranar juma'a ba to haka ƙiyamun laili eh, salatu tarawihi ƙiyamun eh, ramadan duk waɗannan sunaye ashan Hajji duk abu ɗaya ne sai dai kawai in an yi ta a lokaci kaza ne sai a ce kaza in an yi a lokaci kaza sai a ce kaza kamar yadda haka waɗannan irin sunayen wani ɗan in aka haife shi a gari kaza sai su sa mai ɗan juma wannan irin ɗan da aka haife shi a wannan ranar juma in a wani garin ne sai a sa mishi ainihin ne sai a sa mishi ɗan jummai amma dai duk menene duk shi ne dai da aka haifa ranar juma'a to haka sallar nan tarawihi ashan tahajjud duk abu ɗaya ce don haka yana daga cikin bid'a ku yi tarawihi kuma ku zo ku sake maimaita tahajjud wannan bid'a ne ba addinin musulunci ba ne, domin sallah ɗaya ce kuka yi ta kuka sake maimaita ta ko dai ku yi farkon dare to shi kenan ko ku yi tsakiyar dare shi kenan ko ku yi ƙarshen dare to in kuka zo za ku iya in kuka so ku yi raka'a goma sha ɗaya in kuka so ku yi raka'a tara ko ku yi raka'a bakwai ko ku yi raka'a biyar ko ku yi raka'a uku in ma kuka yi raka'a ɗaya jan ta isa a ce liman a tari masallaci mutum dubu ne mutum dubu goma ne ana wucewa za a yi sallar tarawihi za a yi sallar tarawihi liman ya Allahu akbar ya zo ya karanta fatiha ya karanta gargadon abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani domin allah maɗaukakin sarki ya ba da yanci akan fakara'u ma tayassara ku karanta gwargwadon abin da ya samu a nan ana nufin yawa gwargwadon abin da ya samu na ƙur'ani sai ku karanta ma'ana ba cewa aka yi kowace irin baranka da makira a ba ba a ce kaifa yasara. ba ce aka yi mata tayassara shi kenan liman ya zo zai karanta aya ɗari biyu ne a raka ɗayan nan zai karanta aya goma ne zai karanta ƙulhuwar lahu ne da falaki da nasi zai karanta sabbin hisma, zai karanta kulya ya karanta ƙulhuwa, ya karanta falaki ya karanta nasi an dai samu a sallar wutiri har ƙulhu lahu ita kaɗai jal annabi yana karantawa shi yasa da liman zai zo ya kabbara in ya kabbara sai karanta fatiha sai ƙulhu Allahu aka yi ruku aka yi sujuda aka yi assalamu alaikum liman ya tashi ya ce to jama'a sai da safe abin da ya samu kenan yau sai a ce Allah ba mu alheri shi kenan sai a tafi ba a yi bid'a ba an yi sunna yana cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba ya tabbata cikin sunna annabi cewa za a iya yin wutiri da raka'a ɗaya gal malaman fiqh da suka ce in aka yi witiri ba a yi mata sharar fage da shafa'i mafi karanci raka'a biyu ba an yi makaruhi wannan magana ita kanta makaruhi ce domin ta daki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake daidai za a iya yin ɗaya za a iya uku za a iya biyar za a iya bakwai za a iya tara za a iya sha ɗaya to jeji kenan ka a sake a ƙara akan haka wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama in kun haɗu akan cewa za mu rinka sauke alkur'ani a watan azumi babu laifi akan haka in kun haɗu akan cewa za a yi aya ɗari biyu a kullum an samu sahabban annabi sukan yi aya ɗari biyu aka ce saboda tsayawa in wani daga har sai ya sa ɗan kwagiri ko sanda yana dogara da shi yana tsayawa domin ya halatta ka jingina ya halatta ka zauna inda sallar nafila ce jama'a musulmi mun gane wannan in kuma kun kasa ne masallaci kaza za su yi sallah ainihin tarawihi a farkon dare masallaci kaza za su yi sallah kaza a tsakiyar dare masallaci kaza za su yi ainihin yi sallah tarawihi ko tahajjud a ƙarshen dare duk daidai ne wannan wanda wannan na daga abin da ma ake so da musulmi kansu zai waye ga dukkanin salloli su rinka yin haka sai ya zama in baka samu dama a wancan masallacin ba sai ka tafi kai kuma sai kai a wancan sai ka samu sai ka je sai kai a wancan dukkan salloli da a ce a ne musu haka sai ku ba ta wahala ka rasa ainihin sallah a jama'a domin a ce misali wani masallacin su ce jama'an musulmi duk sanda ainihin aka ce yau juma'a karfe tara ko goma na safe za mu rinka yin sallar juma'a wasu masallacin su ce sha biyu rana za su rinka yin sallar juma'a wasu masallacin su ce karfe biyu rana za su shi kenan in kana da uzurin da ba za ka samu damar sallar juma'a da ainihin rana ba ko da ainihin can azahar ba shikenan sai a ce to ga masallacin da ba a yi da safe in kai sai ka je ka ci gaba da harkar ka likita ne kai zaka shiga ɗakin tiyata a'a kai malamin makaranta ne zaka shiga lacca ɗalibi ne kai zaka shiga ainihin karatu duk ma dai ka riga juma'a ta sauka a kanka wa ma ja'ala alaikum fid min haraj sallah azhar a ce wani masallacin su ce sha biyu da rabi wani masallacin su ce karfe ɗaya da rabi wani masallacin su ce karfe biyu sai ka ga in baka samu nan baka je nan in baka samu nan baka je nan to amma shi kenan sai mutane suka zama kyauraye in aka game an game a wuri ɗaya kenan gam ba yadda za a yi to shi yasa kake ganin duk addinin yake baiwa mutane wahala saboda an kauce wa shiriya ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na'am haka yadda aka ce sallar farilla ba a yin azahar jam'i a masallacin nan a sake maimaita azahar jam'i a masallacin nan haka a wannan masallacin aka yi kiyamun laili bai halatta wasu su sake zuwa kuma su sake kafa nasu jam'in ba haka al'amarin yake ma'ana in dai masallaci ne na musulmi jam'i ɗaya ake tsayarwa ba a sake tsayar da jam'i biyu sai a samu gyara akan waɗannan abubuwan abin da yake faruwa shine wasu mutane sha'awa take kai su ga bid'a in ka je ƙasar makka ka ga abu ya baka sha'awa sai ka zo ka kawo anguwa ko a'a ka bincika da dalili tukuna mutanen ƙasar makka aƙida muka haɗa da su amma suna bin mazhabin hanabila ne kaɗan daga cikin waɗanda suke bin mazhabi ainihin wato na salaf duka yan kaɗan ne kuma ba su ke da harka a hannunsu ba za ka je ka samu masallacin ka'aba ko masallacin madina ana sallah raka ashirin a yi sannan kuma a sake fitowa a sake yin ainihin tahajjud karshen ainihin azumi sai ka lissafa sai ga ana yin raka'a talatin da shida ko da bakwai sai ka je ka ce to ai a aba ka ga ana yi duk da a ka'aba ne bid'a ne jama'a mun gane wannan da kyau ko domin addinin musulunci ana gane shi ne da dalili ba wai da inda aka yi shi ba to abin da ake cewa shine a ƙashin gaskiya saboda Allah Abdurrahman ne akbari da ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fi bai halatta mutum ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah to amma kai da kaje kaji limamin maka in ya fara fatiha sai ya kai aya ta biyar zai tsaya kai ma ka zo sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wai ce kai haka bid'a ne wai ce kai haka ba a ce kai koyi da limamin maka ba limamin duniya aka ce gaba ɗaya da lahira shine baban fatimatu zahara annabi sallallahu alaihi wasallam sahihin hadisi cikin sunan tirmizi ainihin matar shi ummu salama ce annabi baya haɗe aya da aya ko da ainihin ayan nan na da alaka da junansu haka al-imamu abu amr addani a cikin littafin shi al-waqf wal ibtida ya fassara cewa kamar a allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim har zuwa inda yake cewa fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahu haka za ka karanta karka ce fa musalli lil musallin allazina hum an salatihim sahuna ba haka annabi yake yi ba abinda ake kallo shine shin annabi ya karanta qur'anin nan ya yayi to yadda ya haka Allah yake so Allah bai san na kowa sai na annabi jama'a mun gane wannan ko shin annabi ya ainihin sallar tarawih ya to Allah bai san na kowa sai na annabi domin aikin annabi din kenan Allah maɗaukacin sarki cewa an anzalna ilaika zikra litubayyana bayyana linnasi ma nuzila ilaihim mun saukan maka da Alƙur'ani ne don ka bayyana musu abin da aka saukan musu ba don komai annabi ya zo ba don ya bayyana Don haka ya yi bayani Ya yi bayani Sanda da yake dab da zai rasu aka je aka yi aikin hajji aka yi hawan arafa yau hudu ba in ya dube su sai ce jama'an musulmi na isar da abin da Allah ya aiko ni sai su ce i eh, sai manzo Allah ya ɗaga yatsa sai ya nuna wa Allah yace Allahumma fashhad Allah ka shaida dan kar a zo ranar kiyama ka je ka yi bid'a da an taɓa ka ka ce aika ba ka ba ka ba aika ba ka ba ka ba ka ba aika ba ka ba ka ba manzon Allah ya isar da saƙo shi yasa sai Allah ya wa manzon Allah baiwa da ƙwararru gogaggun malamai duk wani yare da ka sani in dai akwai musulmi ciki sai an samu waɗanda za su tsaya su bayyana musu addinin manzon Allah tan ta gariya. shi kenan sai zama kamar annabin ya zauna ya maka bayani in ka kidi ba za dai ka ce to ai matsala ce ka za za ka za? an ta kolo inna ma ashraka aba'una min qablu ce ai iyayenmu ne suka shirka mu ba mu bane a a ba ka da hamzari shi yasa an aka ce ka bi sunna ka bi kawai jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu mala ce kiyamun layli tsayuwar dare domin ibada man arada an yuhassina nafsahu min sihiri, wanda yake son ya katanga kanshi daga sihiri daga tsafi daga bori da rufa'ido har irin rufa'idan nan da suke maka a yi maka rufa ido a yi maka dabara a yi maka 419 a je a yi maka shafi ka kaga kawai ka je kasuwar ƙauye za ka je ka sai da kacau kacau ne za ka je kana tallan buzaye ne kawai sai yan shafi murera su je da sun shafa gaban ka shi ke nan, sai ka dawo gida ba ka da azzakari to kana son ka zauna lafiya kana son ka kubuta daga duk sharrin waɗannan matsafa daga bokaye da yan sihiri malam ya fal ya shay'an min al-layli mutum ya rinka samun wani lokaci na dare yana tsayuwa da ibada shi kenan aka ce falyakun shay'an minan Laili, Annakira annakiratu huna Shai'an shay'an Laili, al gwargwadon abin da ya samu ko ɗan yaya ne na dare har minti biyar zaka iya yi kana kan gadonka shi kenan sai ka ainihin miƙe ka zauna ka buɗe alƙur'ani ka karanta in ka karanta gwargwadon minti biyar sai ka rufe sai ka koma sai ka kwance ka kai kiyamin laili ka miƙe kana kan katifarka ka yi zikiri la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir kafa goma ne ya samu gwargwadon abin da ya samu ka yi istighfari ka yi salatin manzon Allah ka koma ka ja mayafinka ka kwanta ka yi qiyamul layl falyaqum shay'an min al-layl wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu yace wala yuhmil fi zalika kar mutum ne sakaci game da haka kar mutum ne watsi game da qiyamul layli ko dan yaya لأن الإهمال في قيام الليل يسلط الشيطان على الإنسان domin sakaci game da ainihin wato ƙiyamun laili yana taimakawa ainihin wato ya ɗora shaiɗan akan mutum sakacin shi ke sanya shaiɗan ya samu iko ainihin a kanka ma'ana anan sakacin ne fa'ili kenan shaitan ne maf'ulu bihi sakacin ka shi zai aza shaitan a kanka ya ainihin turmushe ka wa idza tasallata alayka shaytanu in ku har shaitan ya samu ikon hawa gare ka ya samu iko a kanka kunta arban khasba zaka zama gyararriyar ƙasa hudaddiyar gona yadda in aka ce ga hudaddiyar gona ga manomi sai ne sai shuka sai shuka to za ka zama arban khasba gyararriyar ƙasa huɗaɗɗiya ba dan komai ba da ta'asirin sihiri fika domin sihiri ya tasiri a kanka sai ya zama kawai ka zama kamar gwanda dubi yadda gwanda take a samo sabuwar ruka wasashiya duk inda ka luma mata ba ta shiga to haka jikinka zai zama duk inda aka mako sihiri ba sai make ka an yi maka a haukata ka ne a kurumta ka ne a tsiya ka ne kuciya ce a kore ka daga gari ko daga ofis a raba ka da matar ka ne duk inda aka yi sai a yi nasara a kanka Allah maɗaukacin sarki shirya da mu jama'a kun ji fiqhu kenan wannan yanzu Wahidu Bali ya faɗa mana kamar ra'ayin shi kenan menene sunna da zai kare shi sai ce fa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibn mas'ud Allah ya kara mishi yarda ibn mas'ud yace Bukira inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun an ambaci wani mutum a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin abin da aka tattauna game da labarin wannan mutum fakila aka ce ma zala hatta asbaha wannan mutum bai gushe ba yana bacci tun dare har da asuba ta yi ba wai ana nufin sai da gari ya waye tsotsar ba a'a tun da ya kwanta bacci ya ta sharawa har sai asuba ai asbaha li salatil fajr har da ainihin ya farta da asuba domin sallar alfijir ma kama illa sala bai miƙe ba sai domin sallar sallar asuba sai kadai ta tashe shi amma tun bai ya fara bacci min al-mahdi wa ila subhi ma kama ila sala bai miƙe ainihin wato zuwa sallah ba ma'ana bai yayi sallar dare ba salatin laili wato sallar dare فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce bala shaitanu fi ubnihi ai shaitan ya kwalala fitsari a cikin kunnen shi ne ma'ana kunnen kaɗin nan shi ake dannewa bacci a kunna ike haka ƙur'ani ya nuna karanta suratul kahfi ka sha labari jama'ar musulmi mun gani to shine wannan hadisin yake tabbatar da haka shaitan da ya tashi sai tsula mishi fitsari a kunne shikenan sai zan kunnen ya toshe in ban da bacci ba abin da ya rinka shararawa binit ya yi sallar garaba, binit ya yi ibadoji ba har shi ne gashi a ƙasa mala ya ce rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da isnadin hasan da isnadi kyakkyawa malam ya ce ka duba sahih abi dauda ka duba littafin sahih sunan abi dauda na al albani kenan lamba hadisi na ɗari biyar da hamsin da shida ma'ana hadisi ne kyakkyawa jama'a musulmi mun ji wannan da kyau ko to yanzu kun ga wannan yana nuna mana shedanin aljanu suna fitsari kenan tun da gashi annabi ya faɗa to yanzu irin waɗannan khawarijawa da mu'tazilawa masu cewa shedanu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza yanzu ya za su da irin waɗannan hadisan an ce shedan ya yi fitsari a kunnen wani shi yasa ya makara har sai da asuba ta yi shin yanzu ka ji fitsarin nan baka ji ba to me ake nema da kai shine sai kai imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko ko anan kamar yadda suke tawili za a ce ai anan shedan ana nufin shedanin mutum to shedanin mutum bai in yazo tsula maka fitsari in kana da ɗaɗan iska in yazo maka fitsari a kunna ike ko zaka ji ba haka bane to ashe shedanin aljani ake nufi anan shi yasa in za a yi mu'tazilancin a san yadda za a yi malayin ce warawa sa'id ibn mansurin al-imam sa'id dan mansur ya ruwaito a cikin littafin shi wato kitabus sunan kenan an ibn umar daga sahabi ibn umar ibn umar ya ce ma asbaha rajulun ala ghairi witrin illa asbaha ala ra'sihi jarirun qadru 70 zira'a babu wani mutum da zai kai sallar asuba ba tare da yayi witri ba har sai ya zan ainihin daidai lokacin da ya farka din nan da asuba zai zan kanshi yana ɗaure da igiya wadda tsawonta ya kai gwargwadon kamu saba'in igiya irin wannan jarir ita ce irin igiyar da ake ɗaura raƙuma da ita ko irin igiyar da kake ganin ana ɗauro shanu da ita in za a kai su wurin yanka irin wannan sharɗeɗiyar igiya irin ta ce shi ɗan zai ɗaura maka a ka saboda baka ainihin wato tashi ka yi ainihin sallar wuturi ba shi kenan in gari ya waye ka zama sa kenan sai inda ya ja ka zai ɗaura maka gashi nan illa asbaha ala ra'asihi an an ya ɗora me amfanin ta ɗaura maka zai ya jaka gashi a ƙasa yake qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi cikin fathul bari mujalladi na uku shafi na ainihin wato ɗari eh, shafi na ashirin da biyar yace sanaduhu jayyid isnadin shi mai nagarta ne to kalmar aljarir din nan gata ne ya fassara ta daga sama kaɗan ya ce gaba ta biyu ya ce hablun yuhtamu bihil ba'ir igiya ce wadda ake kamo raƙumi da ita ke daure ai ka san irin sharɓeɓe igiya da ake kamo raƙumi in baka sani ba to wadda ake kamo sa sharɓeɓe igiya a ce za a kai sa kwata ko za a kai shi wani wuri to irin wannan igiyar sai shedan ya daura maka gari na wayewa sai ci gaba da janka shikenan sai ga sai aikin ki za ka yi Allah ya kiyaye to jama'a mun ji qiyamul laili sunna ce wadda an kwadaitar da mutane akai to dangane da sallar witiri sallar witri gaskiya saboda Allah ita tana da hukunci na musamman akan sauran kiyamun laili shine ita sallar witri ga magana mafi inganci wajiba ce abinda malikiya suka fi sani da cewa sunna ne karfi in ka batta da gangan saboda shigantaka kememe to wannan kan babu shakka sai ka tuba in ku ba haka ba tabbataccen zunubi ya tabbata a kanka rama ta kuma bai halatta ba ba za ka rama ta ba matukar ka yin sallar witri da gangan har alfijir ya fito to bai ainihin halatta ka rama ta ba amma in bacci ko mantuwa ko gafala ta sanya ba kai sallar wutiri ba har alfijir ya yi ko har gari ya waye za ka rama ita sallar wutirin sannan ka zo kai sallar raka a talfajiri sannan ka zo kai sallar asuba in matsala ce amma inda da ne haka siddan kaki to wannan kaji gaskiya kayi laifi ku karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil a cikin mujalladi na biyu sannan ka sani da cewa in matsala ka san tana danne ka kullum ba ka samun yin wuturi, sai lokacin ta ya wuce shari'ar musulunci ta halatta maka da baka iya a farkon dare ana idan da sallar isha sai ka miƙe sai ka raka a koda ɗaya ne in uku ce ta sauƙaƙa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa gare ka sai ka sallar ka ta wutiri sai ka kwanciyar ka mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu alhisnul khamis ainihin wato tsari na biyar dangane da salatul ko qiyamul laili za ka iya kai da matakka ko kai da ɗanka a gidanka ainihin da daddare babu laifi ko da sallar wutiri ko sallar shafa'i da wutiri za ka iya matakka limanci ta tsaya a bayanka kai kuma kana daga ainihin gabanta ko in kai da ɗanka ne wanda yake mai dabara sai ka sanya shi ɓangaren ka ainihin na hagu ku haɗu ka wato eh sai ka sa shi ɓangaren ka na dama kai liman kana daga hagu sai ka haɗu kafaɗa da kafaɗa Kai da ɗanka za ka iya yin haka babu laifi da azumi ko ba da azumi ba dan ya zo a cikin hadisin ibn abbasin cewa annabi yana yin sallah yayi sallar daga tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hisnul khamis tsari na biyar daga cikin yadda ake samun katanguwa daga sharrin shaiɗanun aljanu al-isti'azatu inda dukhulil khala neman tsari a yayin shiga ban neman tsari a yayin shiga ban in ka zo shiga ban ɗan boko ne kai ɗan arabiya ne kai ɗan ganganci ne kai duk ɗan ta kifancinka shari'ar musulunci ba ta yadda kai alkafura ka fada cikin banɗaki kana fito kana zanzaro kana waka indiya kana shigantaka a'a sai dai ka yi addu'a neman tsari saboda wani zaka ga yana fito yadda ka san arne zai shiga banɗaki to shi kenan yana shiga sai ya samu iyayen gidan shi sai su make shi sai a ce ya fito da warkataccen baki ya fito golo ya kumbura ya samu gaiwa ya samu kaza duk wannan shine ainihin jaza'i jaza'an wifaka sakamako daidai da mugun aikinka ka shiga kana waka indiya su ma aljanin waka indiya suke yi ai sai su maka maraba da zuwa su make ka shine ku karanta littafin abdubbin nabawi na al'allamatu ibn qayyim al-jawziyya yace mafi yawancin cututtukan da mutane suke ɗibowa a ban waɗanda suka shafi al'auransu kamar mutuwar azzakari rashin haihuwa gwaiwa da cututtuka irin waɗannan ko ka zo ka rinka jin wani azababban ƙaiƙayi a cikin al'aurarka azzakarinka ko a farjinka ya ce galibi daga rashin neman tsari ne yayin shiga ban ɗaki kana zuwa ka baje a zakarinka kana fito kana jin waka indiya kana shugantaka kana nan kana fitsarin shi kuma aljani zai ya hura bolanka shi kenan sai a ce ya fito da gwaiwa duk shugantaka ce wani lokacin take jawowa Zama mun gane wannan da ke ku Allah ya kiyaye Imala ya ce wa zalika abin da yake faruwa kuwa da anna shaytana saboda shi shaytan yastazillu fursata wujudul musulmi fi hadha al-makan yana amfani da damar da ya samu ta kasancewar musulmi a irin wannan wuri mai kazanta allazi huwa maskanu shayatin wanda shi wannan wuri banɗaki? daki mazaunar ce wa ma'awahum kuma matattararsu ce nan ke dabarsu nan ke markazinsu nan ke kibiyarsu wa ya tasallatu alaihi shi ke nan in aljani ya samu dama a irin wannan wuri sai ya samu ainihin haiwa kan wani ainihin musulmi ko ya samu iko a kan shi babban malami wa'idu abdulsalam bali shehin aljanu da mutane ya ce walakad akhbarani ahadu shayatin wani daga cikin ainihin shaidanu ko ɗaya daga cikin shaidanun aljanu ya bani labari annahu da fi shakhsin ya shiga cikin wani mutum ne bi annahu lam yasta'iz inda dukhulihi al-khala' saboda shi mutumin da ya zo shiga ban ɗaki bai nemi tsari a wurin Allah ba sallafa alaihi sai shi shaidanin ya samu iko a kan shi da khalafi ya shiga cikin jikin shi walakin Allah a'anani alaihi babban malami wahidu abdulsalam ya ce sai dai Allah ya bani iko a kan shi Allah ya taimake ni akan wannan aljani fa amartuhu bil khuruj sai na umarce shi da ya fita daga jikin wannan mutumin, fa kharaja kuma sai ya fita walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah jama'a kun ji waliyan Allah na gaskiya kenan waliyan Allah na gaskiya sai ce sai Allah ya taimake ni akan aljani to amma waliyan shaitani fa sai ce haba mu akwai wani shaitanin aljani da yafi karfin mu a duniyan nan ya isa waye shi iblis ma ya kaɗan ƙarya kake yi Allah ne kadai ya isa wallahi kai baka isa ba duk inda ka ji mutum yana buga kirji yana cewa kaza yana cewa kaza bai san Allah bane fa bai san Allah ba wanda ya san Allah ya fi kowa jin tsoron Allah shi yasa duniya da lahira manzon Allah ya fi kowa jin tsoron Allah da zaran hadari ya taso irin lokacin damuna gadan gadan Aisha ta ce sai a kasa gane kan manzon Allah ya shiga ya fita ya kasa zaune ya kasa tsaye a rasa me yake damun shi sai a yana addu'a Allah kar ka hallaka al'ummata da irin yadda ka hallaka mutanen da saboda mutanen annabi hudu me suka gani hadari suka gani suka ce haza aridun mumtiruna ai gashi nan ya taso gadan gadan ruwan sama za a yi mana annabi hudu yake bal huwa masta'ajaltum bi da kuke gaggawa ba kun ce azaba in an isa ta zo ba abin mai zai zo rihun iska ce ha azabun ali azaba ce mai raɗaɗi a ciki soyayyar iska ce babu rahama a cikin ta ko kaɗan to abin da ake cewa shi ne, duk sanda ka ji mutum yana cewa shi ne wani wallahi bai san Allah ba in ya san Allah ya san Allah ya fi kowa ya san Allah yana tare da shi yaushe zai bugi kirji yana cewa shi shi ne kaza waye shi amma sai ka ji mutum ya ce na fitar da aljani na cire kaza na yi kaza a sai ka ce na yi da izinin Allah Allah ya bani iko na yi kaza Allah ya bani iko na yi kaza in ba haka ba ga wani babban malamin hadisi nan malamin da ya sharhin ainihin sahihul bukhari kastalani ba askalani ba ba ibn hajar ba ka kiyaye kastalani shine mai sharhin bukhari mai suna irshadu sari wanda darin fikiri ta buga shi yanzu mujalladi goma sha biyar a da can tana buga shi a gefen sharhin sahihu muslim irshadu sari ba fathul bari ba fathul bari shine al'asqalani al'as ƙalani kafa sinun kafun lam alif nunin ya ƙalani, wannan ku ƙalani, mutumin ƙasar masar ne shi ma aljanu ne suka shiga jikin shi suka buge shi sai da ya mutu ko malami ne jama'a mun gano wannan babban malamin hadisi da fiqh da larabci wanda ya kai matuƙa har ana ganin sharhin shi yana karuwa wani lokacin akan sharhin fatul bari domin ya zo ne bayan an samu daular usmaniya ta sa an yi tahqiqin sahihul bukhari ya zo ya sharhi ya rinka ɗibowa daga fatul bari yana ƙarawa da nashi ilimin amma aljanu suka shiga jikin shi suka make shi sai da ya mutu to kai waye za ka ce kai ka isa ka kai karatun shi kai da ko jaridar da ta fito yau ka kasa karantawa balle ka iya mata sharhi balle ka littafi kai mai sharhi jaridar da ta fito yau da hausar ku an rubuta kwai ka sa ka kasa karanta abin da aka rubuta jama'a mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'ar musulmi mu kiyaye Allah ake komawa gare shi ka nuna kai kana tare da Allah ne Allah ne ya taimake ka akai malam yace wa qad qala li ahadul jinni wani daga cikin aljanu ya ce da ni inna Allah a'taakum aslihatan kawiyya ku waɗannan musulmi Allah ya ba ku makamai masu ƙarfi tastati'una an taqadu alaina biha waɗanda za ku iya gamawa da mu da waɗannan makamai walakinnakum la tastakdimunaha sai dai ba ku amfani da waɗannan makamai balle ma ku iya gamawa da mu qultu ni wahidi bali sai na ce mahiya waɗanne irin makamai ne kala sai ce al'azkarun nabawiyya addu'o'in annabi ma'ana wannan aljanin shi kanshi ba sallafe ne shi ma ba ba ne da ya ce zikirorin tijjani ba ba ne bane da ya ce zikirorin kadiri amma sai ce zikirorin annabi ma'ana shi yasa malamai suka ce a cikin aljanu su ma tawaga tawaga ne kamar yadda muke saboda Allah ya ishara zuwa ga haka kunna fara'ika kudada ita ce su ma ɗariƙo ne daban-daban wani ɗan ƙungiya kaza ne wani ɗan izala ne ta Jos wani ɗan izala ne ta Kaduna wani ɗan ƙungiya ne na ɓangaren Tijjaniya Yan sha bakwai wani ɗan sha hudu wani ɗan sha kaza wasu ɗan kaulaha ne wasu Tijjaniya ne bahat mazan jiya ne na Tijjaniya ba abin da ya shafe su da kaulaha wasu kuma sun yi tsari akan Tijjaniyar wasu kuma ga sunan ƴan Kadiriya ne wasu aljanin Kiristoci ne to haka a cikinsu zaka samu akwai salafiya su ma cikinsu haka ake yadda ka gan mu dinnan haka dole muna ta cewa a dawo zikirori a aje na kowa a karbi na annabi su ma suna nan wasu suna cewa a aje na kowa a karbi na annabi yan tijjaniyan su suna nan suna cewa karama yaro talala shi ta kawo maka su ma haka haka ake ta yin kamfen din jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ka karanta tafsirin ibnu kafirin za ka ga gamsassun bayanai aljami kungiya kungiya ne tawaga tawaga akwai yan shi'a cikin su masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai al'umma suke ma'ana yadda kake ganin al'ummar guri haka aljanun gurin suke kasancewa irin hausar da ake a zaria zage-zagen aljanu irin ta suke irin turancin da ake a amerika turawa aljanu irin shi suke turawan ingila irin ainihin turancin da suke irin wannan turancin aljanunsu suke faransawan faransa jamusawan jamus haka aljanunsu duk suke yadda ka ga haka sai sa karkai mamaki ka ce a ah, to yanzu yaya aljani to yake hausa to aljani ba haushe ne Wa ya gaya maka kai aljani ba ba haushe in ba ba haushe bane me yaran shi Zama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shi yadda da shi ne nan yace to kun ji jama'a zikirorin manzon Allah su ne manya-manyan makamai waɗanda suke maganin duk wani shaidani ko rukuya kake yi in wani aljani zai maka tsiwa karanta zikirin manzo Allah ka tofa mishi zaka ga ya laqab kai a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ka tofa a kunnan mara lafiyar sai ka ji ya ce wannan kunnan nashi shi aljanin sai ka ji ya ce ya daina ji da shi tuni ka jefa mishi makamin su kan jama'a mun gano wannan da kyau ko to wallahi babu abin da ya kai abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mutane sun makance sai a ce falala ana neman daraja ana neman tabarruki tabarrukin wa tabarrukin shehu tijjani tabarrukin sida abdulkadiri tabarrukin rufa'i duk sai a tattara su ai jikokin manzon Allah ne to a karɓi na kakansu mana ko ko na kakansu bai fi ba to amma zangayi ɗan adam akwai zangayi akwai ƙetare haddi Allah ya kiyaye faqad sahha anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana yaqulu ya tabbata daga annabi annabi na cewa idza dakhala al-khala idan zai shiga ban ga addu'ar da annabi yake sai kowa ya karkada kunne ya ji irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake idan zai shiga ban ɗaki ita ce Allahumma inni a'udhu duka min al-khubuth wal khaba'ith ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaiɗanu maza da mata malam yace ai zukurani wa inasiha wato mazajen shaidanu da matayensu wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da irin alkawarin da Allah ya mai duk da cika alkawarin da Allah ya da Allah ya ce wallahu ya asumuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane Allah zai tsare ka daga duk wani sharri can da kuma yake cewa innahu laysa laka alaihim sultanu kai shedan baka da iko akan ainihin wato bayina na gari babu wani bawa na gari da ya kai nagartar manzon Allah ko don haka manzon Allah yana da katanguwa daga shaidanu da aljanu da mutane ko amma duk da haka in zai shiga ban ɗaki kafin ya shiga ban ɗakin yake wannan addu'ar zama ku gane yadda ake addu'ar ba sai ka shiga ban ɗakin ba ba sai ka zo ka tsaya a dokin kofar ban ɗakin ba ba wai sai ka kusa sai ka tsaya ba a'a kana tunkarowa kaga ka kusa sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith yadda kana kammala addu'ar sai kuma ka shiga ban ɗakin ba sai kayi birki ba wani ma bai san kayi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko ma'anarta Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaiɗanu maza da shaiɗanu mata na aljanu wannan ya nuna ashe aljanu maza da mata ne to wannan na daga dalilan da ke nuna su ma ashe jinsi ne don haka suna haihuwa suna da jikoki suna da tattaɓa kunne suna aure suna ci suna sha duk nasoshi na alkur'ani da sunna suna marawa waɗannan ɗaiɗaikun abubuwa baya to a ƙarƙashin haka ba daidai ba ne ka ce ainihin babu shaiɗanu in babu shaiɗanun aljanu shin annabi da zai shiga ban ɗaki suwa yake neman tsari da su ‘ya'yanka ‘yan iska waɗanda suke shan linda su ne suke ban ɗakin a'a shaiɗanu ne tunda ba a gansu ba Zama mun gane wannan da kyau to shi yasa sai ka koyi wannan addu'a sai ka koya wa ‘ya'yanka sai ka koya wa iyalanka sai kowa ya rinka yi sai ka ga kai da kowa kun zauna lafiya saboda kuna addu'o'i irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan ainihin addu'ar ita bangaren ta kenan haka ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta sai dai an samu wasu suna gwama wasu hadisai biyu da wannan da wani suna aiki da shi akwai hadisi sahihi wanda ya zo a cikin sunan tirmidhi da ibnu majah annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa suturar da ke tsakanin ku da shaiɗanun aljanu shine faɗar bismillah yayin shiga ban ɗaki to sai wasu in suka zo sai kaga sun haɗa sai ka ji mutum ya ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to wannan gaskiya shari'ar musulunci bata ce haka ba a'a ko dai kai bismillah ita kadai ka ce bismillahi sai ka shiga ban ɗaki ko kuma wani lokacin sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith amma ba za ka hada biyun ba dan daban-daban ne mu kiyaye wannan ku karanta littafin tamamul minna za ku ga gamsashen bayani akan wannan maganar da ni. sannan munasaba akan wannan kamar addu'o'in da ake wajen ruku'u wajen sujuda ba za ka iya ɗauko guda biyu ka haɗa ba misali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wannan addu'a ce ta ruku'u to ba za ka iya ɗaukowa da ainihin wata addu'a da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game a cikin ainihin ruku'u ko sujuda ka haɗa kamar subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ba za ka iya haɗa wannan da wata a cikin a'a sai dai ka ɗauki guda ɗaya ka yi wata sujuda ka ɗau ɗaya ka yi haka wannan wani shiga ban ɗakin ka ɗau wannan wani shiga ban ka yi gani da wannan na abin da ya shafi sallah cewa ba a haɗa addu'o'i biyu ɗin a cikin ainihin sujuda biyu ka je ka ainihin wato a cikin sujuda ɗaya ka je ka ɗauki littafin ainihin wato nizalul abrar na ainihin siddiq hassan khan da littafin sifatul sala za ka samu bayanai akan haka insha Allah haka tahiya za ka hada tahiya biyu a zama ɗaya ba tunda tahiya iri iri ce tahiya daga annabi sallallahu alaihi kamar nau'i biyar ce to sai dai kai wannan wannan zaman kai wannan haka salatin annabi sallallahu alaihi haka nan wajen ainihin addu'a tagowa daga ruku'u in kai sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hamdan kasiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai sami Allahu liman hamida اللهم ربنا ولك الحمد ملء wa min الأرض وملء min شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبذاك إيبوك واما sai dai kai kowace daban-daban duk ka je ka karanta waɗancan littafai su fata sala nuzalul abrar da aka ce ka je ka duba shi yasa addinin musulunci sunna ake bi sunna ake bi ba wai ka tarkato abubuwa in aka ce maka haɗawa da kai yi bid'a sai ka ce jama'a kun ji ya ce salatin manzon Allah bid'a ne shikenan kai kirari a kasuwar jahilai su tara maka sadaka ka tafi ka je ka cuce su a'a ba a ce salatin annab ba kyau ba ba a ce karatun qur'ani babu kyau ba amma za ka ɗauki alkur'ani ka je kana tsuguna kana kashi a kan masai kana karantawa don haka ce ba kyau ka yarda a ce kenan yanzu nan shi kenan kuma karatun qur'ani ba kyau shi ne kawai to amma ƙasashenmu mu ne kwakwalan mutanen ƙasashen mu suna son su fahimta amma kullum sai a rinka mai da tunanin su baya kai sai wani malami sai zo ya hada ku rikici an wayar muku da kai ga abu yadda yake ga abu yadda yake shikenan wannan shi yasa kake ganin mafi yawancin 'ya'yanmu suke ainihin samun kansa a cikin matsala ko a karatu aka ji domin duk mutumin da bai iya ware kaza da kaza don ya ga sun yi kama su cakuɗa su gefe guda ba zai taɓa iya karatu ba na boko ne na arabiya ne kowane iri ne ba za ka iya ba abin da ake so shine alkasdu fil ibada duk mutumin da bai da qasd tsayawa inda aka ce na ɗaya ba zai iya karatu ba kuma duk sana'ar da take amfani da technology ba zai iya ta ba ba zai iya zama tela ba ba zai iya zama ainihin tinka ba ba zai iya zama kafinta ba domin tela in ya gwada ka inci hamsin to ya ce ai bari ba za sa inci sittin akwai fasaha a cikin harkar shi yadda ka gwada din nan haka kafinta in aka gwada kofan nan inci ashirin da biyar ke da rabi in aka sa inci talatin aka zo sai ta ki shiga to duk mutumin da yake bid'a a cikin irin rayuwar shi to ba zai iya wannan sana'a ba don sana'a ce ta kimiyya da fasaha Allah ya shirya da mu to ina dan zuwa shine gashi a ƙasa malam yake cewa rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 292 fath yace ka duba fathul bari wa muslim haka muslim ya ruwaito wannan hadisi cikin juz'i na hudu shafi na 70 sai yace nawawi ka duba sharhin sahih muslim na al'imamu annawawi Allah ya gafarta musu to abin da muke cewa shine in aka zo shiga ban ɗaki kun ji addu'ar da ta tabbata ko dai ka ce bismillahi ka shiga ko kuma shine kayi aiki da wankan hadisi ruwa ibnu maja ko kuma ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith kayi aiki da wannan daban-daban kowanne in ka zo fita daga ban ɗaki kana fitowa daga ban ɗaki sai ka ce ghufranak Allah ina roƙon gafararka iya abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan hadisi sahihi cikin sunan turmidi amma ƙari da aka samu alhamdulillahi allazi azhaba anil aza wa afani wannan hadisi ne da'ifi munkari jiddan bai halatta a aiki da shi ba kana fita daga ban ɗaki sai kawai sai ka ce ghufranak Allah ina roƙon gafararka iya abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu na'am eh. zai iya yin ta ainihin wato a zuciya shi in an ce a zuciya ba a zuciya kuma irin yadda bahaushe ke nufi da a zuciya Don a zuciya shi ne ba tare da bakinka ya yi nuni da haruffan ba to ba haka ake nufi a ana nufin a sirrance kawai za a ce ma'ana bakinka kamar yadda ka sanya kake sallah a zahar ai bakinka na motsawa amma ba a jin muryar to haka ainihin za ka yi wannan addu'a insha Allah jama'a kun ji wannan na eh eh a'a ko dai ka ɗauki wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sujuda ka yi ko kuma ka samu wata wadda ta dace da ga annabi sallallahu alaihi wasallama wadda za ta daidai da bukatunka a cikin sujuda amma da annabi ya ce ainihin a cikin sujuda ku yi addu'a nan ya fi dacewa ma a karɓa muku ba annabi ya buɗe muku bane shi kenan duk addu'ar da ka ga dama ka yi aka ce a'a lafazin addu'a a nan ainihin alifin da lamun ɗin na ahad ne ma'ana lil ahad zihin ma'ana wacce irin addu'a shin kowace a'a sai addu'ar da ainihin ta tabbata wadda aka tabbatar da amfaninta ita ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar cikin ainihin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra kuma Muhammad Nasiru, Al-Albani ya kawo a cikin littafin Fatus Sala ma'ana hadisin da ainihin aka ce annabi ya ce a yi addu'a a cikin sujuda sabanin yadda mutane suka ɗauka yadda zaka ji malaman gidajen rediyo suna cewa har da Hausa ma kai a'a sai ka zaɓo cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ce ke daidai da bukatunka a ta iya yiwa ka ce to ai baka iya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka tafi ka je ka koya mana in aka ɗauke ka kai ne akanta a ma'aikata kaza amma ka ce kai computer illiterate ne kai jahili ne game da computer da kiki ne aka ce to sai an samu computer literate wanda ya iya buga computer ake so don haka ka cancanta ka zo da takarda ka gama account za a ɗauke ka amma tun da kai computer illiterate ne jahili ne game da computer ba a ɗaukar ka shi shi kenan sai ka haƙura ba zuwa kake kana kwas na wata biyu wata uku wata shida wata tara ba haka ita ma sallan nan tafi kawo kwas ɗin addu'an mana to amma matsala ce aka samu shine mafi yawancin waɗanda malanta take a hannunsu musamman a ƙasashen nan namu gidadanci ya hausu ga hadisin annabi ya ce kaza da zaran ka ce malam to ai ni malam bai ya ba sai ce to shikenan duk wanda ka ai daidai ne ai sabani rahama ne to ka gani to ka ga wannan ba gidaje ne ma'ana ya gama karantar da kai abu in ka ce baka iya ba sai ce ah, ka koya mana ga wani ya zo ya yi sallah ya sake yi ya sake har sau uku ya zo da annabi annabi an gaisuwa ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah karshe na uku ya ce bai iya wadda tafi wannan ba wallahi a koya mishi kai ma malam ya ce to ka rinka yin irin ta annabi sai ka ce Allah gafarta malam ban iya ba sai ka zauna a koya maka abubakar da gemun shi da furfurar shi ya zauna aka koya mishi addu'a a sallah karanta bukhari karanta bulugul maram ma nan kurkusa yake ya rasu lallahi allimni du'a an ad'u bihi fi salati koya min addu'a da zan rinka yi a sallata annabi ya koya mashi addu'a Allahuma inni zalamtu nafsi zulman kathira Wala ya yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik wa rahmi innaka antal ghafurur allah na zalunci kai na zalunci ne yawa kai ne gafara ne da rahama allah ka gafarta min kai ne gafara ne kaza kaza shikenan kai ma yanzu baka iya addu'a annabi ba sai ka je ka koya ka iya addu'ar shehi wani da shehi wani ya ba za ka iya ta ba to yanzu wannan bala'in jama'a shine muke cewa ya za a yi a gyara yanzu ruwan bid'a ya daki mafi yawancin mutane to yanzu abin da ake so a je a kafa makarantu da za a koya wa yara alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaro ya balaga ya kai shekara sha takwas, shekara ashirin, ashirin da biyar, sannan sai a fara koya mishi ahalari ko risala ko makamantan haka bayan ya nuna a cikin alkur'ani da hadisi amma a buɗe makarantar islamiyya sai a sa ahalari sai a sa ƙawa'idi shi kenan sai zama ana maimaito abin da ya wuce kwari ɗin da aka samu a da waɗannan dattawa da kake ganin sun zama turgijin ba gidaje an rasa yadda za a yi da su an buga an buga in ka kewaya ka kewaya sai ce shi dai da irin ta daɗin nan aka bar shi to me ya kawo saboda ita aka fara mai da ita yaya za ku buɗe islamiyya yanzu ku saka ahalari ba ku iya tarbiyya ba sam ba ku san malanta ba a musulunci ku je ku yi karatu gaba da yadda ake tarbiyyar mutane a musulunci alqur'ani ake fara gabatar musu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi karfi sannan sai a sa musu fiqh sannan sai a sa musu larabci to amma sai ka ga da aka buɗe makaranta sai a ce a sa qawaidi shikenan haza kitabu qawaidis sallati kaga ko daidai ba a karanta shikenan an yi qawaidis sallati to shikenan duk abin da ya zo qur'ani da hadisi na sallan manzon Allah sai a auna shi da qawaid in ya saba shikenan sai a ce to ai shikenan wannan zai kawo rudani tunda zai ka duk rudanin duniya ya kare a littafin fiqh duk rudanin da kaji ani a duniya ya kare a littafin fiqh kwanciyar hankali da zaman lafiya tana qur'ani da hadisi abinda manzo Allah yake taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tabillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayhi al-hawd manzo Allah bai faɗi fiqh ba yake na bar muku tagwaye guda biyu Qur'ani da ainihin sunna ta yi ce waɗannan wanda ya rike su ba zai taɓa ɓata ba yake suna nan tare da junansu abin da ake so shine duk sanda ake neman zaman lafiya a aiki da alkur'ani da hadisi duk sanda ake neman ruɗani da hayaniya a ɗauko wani abu wannan abu ko da ne aka ce za a yi aiki da shi na rantsi da Allah in aka ba alqur'ani da hadisi sai an shiga rudani sai kun ji ana fada sai kun ji ana dambe sai kun ji ana rufe masallaci sai kun ji ana hayaniya me yasa domin an ɗauko fiqhu ne an aje alqur'ani da hadisi shi yasa alqur'ani da hadisin sai su zama sun yi muku baki sakamakon bakin da suka muku sai koma kuna hayaniya a gwada wannan a gani jama'a kuma ku ga inda 'ya'yanku za su yi albarka amma an buɗe islamiyya an je ana koya wa yara wasu abubuwa daban waɗanda ba su Allah yake so ba sai tsawon lokaci kuma sai a dawo a ce to a zo kuma a sa alkur'ani a zo a sa hadisi sai a zo a sa sai ka ga yaran ba karfashi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau shi yasa wajibi ne a je a koyi ilimi akan tarbiyya yaya ake tarbiyyar 'ya'ya ainihin a musulunci wannan yana daga ainihin abin da nake ganin yiwuwa gobe insha Allah ta'ala